والقربات نال من الرحمن سعيب الغفران والرحمن نحمده سبحانه وتعالى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صاحب من صفاته ورسالته خاتمة لجميع الرسالات صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون إن الجدير بكل آكل أن يقف عند نهاية عامه المنصرف وبداية العام الجديد كما يقف التاجر الحازم وقفة محاسبة يقف كل عابد يناقش نفسه وموظفيه وموظفيه وينظر ربحه وخسارته ثم يعزز الجوانب الإيجابية ويعالج الجوانب السلبية بل إن الذي يتاجر مع الله أحوج بكثير للمحاسبة لأن خسارته لا تجبر ولا تعوض وتكون عاقبتها وخيمة أما المتاجر مع الناس فإنه إن خسر عاما أو وضع في عام آخر ولن تتعدى آثار خسارته هذه الحياة الدنيا إخوة الإسلام لنقف مع بداية العام الجديد وقفات أولاها إن دخولك أيها المسلم عاما جديدا يعني زوال زوال عام بأكثر من 300 يوم قد مضى من عمرك به ابتعدت عن دنياك وقربت من قبرك وأذان بلوغك الحساب فينبغي أن يكون لهذا أثرا في النفس ولنتذكر أننا أنه فاتنا كثير من الرواتب وربما لم نصل نافلة إلا قليلا وقد قصرنا في كثير من أعمال البر فعري بنا ألا يكون عامنا الجديد كعامنا الماضي أو أسوأ بل يجب أن يكون خيرا منه في كل نواحي الحياة وإن التخطيط في استغلال العام في النافع المفيد المقرب من الله والموجب للأجر والثواب هو واجب كل من يؤمن بالله واليوم الآخر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الوقفة الثانية روي أنه ما من أحد يموت إلا ندم إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون وقف الحسن البصري عليه رحمة الله على جنازة رجل فقال لصاحب له يعد ترى هذا الميت لو رجع إلى الدنيا ماذا يصنع قال يكثر من الطاعات قال له الحسن قد فاتته فلا تفتك أنت ويقول تبارك وتعالى حكاية عن بني آدم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي قال يا ليتني قدمت لحياتي ولم يقل في حياتي كأن حياته لم تبدأ بعد الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة يقول يا ليتني قدمت يعني في الدنيا التي كانت حياتي فيها منقطعة لحياتي هذه التي هي دائمة غير منقطعة وإنما قال لآياته ولم يكن لهذه الحياة على معنى أن الحياة كأنها ليست إلا الحياة الآخرة قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أي لهي الحياة الحقيقية فبادروا عباد الله باغتنام أوقات العمر في طاعة الله تعالى واحذروا من التسويف والكسل فكم في المقابر من قتيل سوف والتصويف سيف طيب يقطع المرء عن استغلال أنفاسه في طاعة ربه فاحذر أن تكون من قتلاه وضحاياه الوقفة الثالثة والأخيرة ردوا العقوق أيها المسلمون إلى أهلها لتسلموا يوم الحساب قال النبي عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتعلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرئت عليه أخرجه البخاري وكونوا ممن يعفو فقد أمر الله تعالى بالعفو عن الناس قال تعالى خذ الأفوى وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأت فأخذت بيدي فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال قال يا عقبة سل من قطعك وارك وعارض عمن ظلمك وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ثم أكثروا من الدعاء ثم أكثروا من الدعاء أن يعزمكم الله من الفتن ما ظهر منها وبطن فقد كثرت الفتن وقد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن فقال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وقال عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الحرج قالوا وما الحرج يا رسول الله قال القتل القتل وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستعاذة منها من الفتن قال عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا ويحسن عاقبتنا كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي اللهم لا تدعنا في غمرة اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا في غرة ولا تجعلنا من الغافلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار alhamdulillah rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda cikin ni'imarsa bayi suke neman biyan bukata kuma yake biya musu bukata Allah tabaraka wa ta'ala yana hukunta wa bayi lokuta da za su nemi lada a wajensa su bauta masa su nemi lada kuma Allah ya ba su lada duk wanda Allah ya masa rabo da rayuwa da numfashi kai yi kokari ya amfana da wannan rabar wajen neman yardar Allah da rabo a wajen Allah da gafara da rahmar ubangiji subhanahu ta'ala. ina ce babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake ba shi da abokin tarayya ina ce dawa shugabanmu abin kaunarmu annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawon Allah ne ko manzon Allah ne wanda Allah ya zaɓe shi ya fifi kai ya yi shi da shari'a dukkan wanda ya yi shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dace ya rabota duniya da lahira duk wanda ya kauce ga barin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabe duniya da lahira Allah ya tsira da aminci ga annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa tsarkaka da sahabbansa mutanen kirki da wanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwa ina wa kaina da ku baki daya nasiha da wasiya da tsoron Allah da bin dokokin Allah duk abin da Allah ya umarce mu mu yi kokari iyayenmu ma'aikata, abin da Allah ya hane mu ya kokarin da za mu yi mu nisanci wannan hani na ubangiji Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya kuma su imani ku kiyaye Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah haqqa tuqatih iya iyawar iya yadda za ku iya wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku bari mutuwa ta zo muku face kuna musulmi yan uwa musulmi yana daga abin da ya dace yana daga abin da ya kamaci dukkan mai hankali idan shekara ta yiwo karshe ta kawo karshe sabuwar shekara ta shigo to ya tsaya domin ya yi wa kansa littafi irin yadda ɗan kasuwa mai dabara ɗan kasuwa mai tsari dan kasuwa wanda ya san yaya ake tara dukiya yake yi yana da shekarar lissafi me yasa dan kasuwa yake da shekarar lissafi saboda yayi kasuwanci shekara guda wata goma sha biyu abin da ya kamata ya tsaya ya duba ya gani a wannan watanni goma sha biyu da ya yi kasuwanci ina riba take yaya ribar take ina hasara take me ya kawo hasara ya duba ya gani in an samu riba wani al'amura ne suka taimaka ribar ta inganta ta yi kyau in an samu matsala na hasara me ya haifar da wannan hasarar wata matsala aka samu aka yi hasara haka ɗan kasuwa yake mai dabara mai tunani wanda yake kasuwanci bisa tsari ba kawai yana kasuwanci babu lissafi ba a duk shekara yana da shekarar lissafi ba da komai saboda ya gyara gaba duk abin da yake ya taimake shi wajen inganta kasuwar ya ƙara ingantawa duk abin da yake ya zama masa matsala ya yi ƙoƙari ya gyara don gaba ya samu ƙarin riba ya samu asara ba domin kasuwanci ana yi ne don riba in an asara ce kullum gwanda a haƙura a nemo ta sana'a to mai kasuwanci da Allah wanda yake son Allah ya bashi aljanna min babu aula shi ya fi dacewa ya yi littafin shekararsa na abubuwan da ya yi ciniki da Allah na aikin alkhairi da yake fata Allah ya masa kayya domin Allah ya siffanta mu'amalarsa da bayi da siffa ta kasuwanci don ku gane ko don bayi su gane cewa mu'amalar da bawa zai da ubangiji ya yi ta irin yadda ɗan kasuwa yake wato shiga kasuwa yana kai kawo yana iya kokari don yi inganta abin da ya sanya na jari ba wai ya yi ta samun ci baya ba shi yasa Allah ya siffanta mu'amalarsa da bayi da kasuwanci inna Allah tara min almu'minina abuza mu amwalon bi na lahum janna. Allah yayi ciniki yace ishtara yayi ciniki ya saya daga bayi inna Allah tara min almu'minina anfusahum wa Rayukan rayukansu da dukiyarsu abubuwan nan guda biyu masu tsada dama ran ke wa sannan abin da ake da shi na duniya shi ake wa duk dan adam abin da yake gaban shi kenan na farko dai ran duk abin da zai inganta ran ya ga rayuwa ta tafi ita yake so dan baya san mutuwa duk abin da zai taba masa rai baya so to Allah ya yi ciniki ya ce ran da kake kula da shi kake kaffa kaffa na saya zan maido maka da wanda ifi shi kar ka ɗauka wai ran da kake da shi a nan wannan rayuwa ita ce ba ita ce rai ba sai ka je gaba za ka ga Allah ya baka wani ran rayuwa ta hakika ba dai rayuwa kake kwaɗayi ba to Allah ya maka alƙawari zai baka rayuwa ba irin wannan ba wata tafi wannan ba ma misali ba misaltawa sannan duke da kake kwaɗayi abin da kake da shi kake ta koyewa din nan kake ta tattali Allah ya ce shi ma na saya zan tattala maka in baka wanda ya fi wannan inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum in ka ba wa Allah ranka da dukiyarka shi me zai baka bi anna lahumul janna zai baka aljanna inda ake da rayuwa ba irin wannan ba tabbatacciyar rayuwa rayuwa ta hakika ba mutuwa a cikin ta ba wahala ba damuwa ba tashin hankali ba irin wannan rayuwar ba yanzu ya karo da muke tar rayuwar nan duk da masibar da ke cikin ta kullun laulayi ciwo kullun bakin ciki ko amma duk da hakan an ce mana mutuwa ba ba ta a'a wannan rayuwar da kake son din na ko wacce ta Allah ya ce ya saya ka bashi ranka dukiyarka shi zai baka rayuwa ingantacciya kuma dukiyar da kake cewa dama me yasa ake neman dukiya ai dan a ji dadi ne to ga inda Allah zai baka jin dadi mara yankewa ba wannan da kika gama tara haka tafi lahira ka bar shi ba to sai Allah ya mu'amalar ta da bayi da bi da ciniki to mai hankali ya kamata ya zama yana shekarar lissafi amma ta lahira duk yayin da aka ce shekara ta yi to kuma ya zama bawa yana da zama tsakaninsa da zuciyarsa ya yi lissafi wannan shine hankali wannan shine wannan shine gane al'amura wannan shine dide. amma duk wanda yake shi baya cikin wannan lissafin na lahira lissafin sa'a na duniya ne kadai to ya tabi yi hasara mutuwa za ta zo masa bikin kinsa ba kuma in ya ga mutuwa lokacin ya ga ne. ashe lahira gaske ce ashe Allah gaskiya ne ashe hisabi gaskiya ne kuma a lokacin zai kokari gyara ko ba zai gyara ba yanzu za a gyara duk yayin da kai wata goma sha biyu ka zauna kai wa kanka lissafi idan yanzu kasuwa mai hankali yake yi yan uwana shekara ta zo karshe yau muna biyu ga wata na shekara dubu biyu da da shida kamar jiya muka ce miliyoyi ashirin da biyar da ashirin da kaza da to ba ashirin ba za a waye gani wanda zai yi lissafi kai ba a lissafi da kai don kai ka rigaya ka gama na kayi gaba dole kuma sai ka tafi amma yanzu kana nan da kai ake lissafi to alhamdulillah Allah mun gode maka da ka ara mana lokaci na lissafi yanzu da mu ake lissafi yau mun shiga shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. kuma wata habbaki suke suna murna ana ihu ana shewa amma kuma ba sa tuna cewa akwai al'amura manya-manya a gabansu shi yasa zan ambata abuwa guda uku yan uwana dangane da wannan sabo shekara da muka shigo ya zama mana wa'azi da tunatarwa a wannan rana mai albarka a wannan waje na juma'a mai albarka yan uwana abu na farko shi di yayin da aka ce shekara ta tafi wata tazo. mai hankali yana lissafa cewa an rage masa a cikin adadin adalin da Allah ya rubuta masa kwana 360 da doriya ka ba ba yanzu an ce shi jiya shekara ta to lissafa ka rage wa kanka duniya ne da kwanaki 360 da doriya kuma ka ƙara kusa da lahira da kabarinka da adadin kwanaki 300 sun tafi sun kaka kusa da bakin kabarinka ne ma'anarta in baka sani ba ke ka ƙara nesa da duniya ka ƙara kusa da lahira Shi ne ma'anar sabuwar shekara an rage maka cikin adadin kwanakin da Allah ya ba maka 360 yanzu nawa ya rage maka Allah shi ya sani Allah shi ya san me ya rage maka kuma amma dai wannan sun tafi ba za su dawo ba har abada kuma yana gaya maka cewa labarin da aka baka cewa za a yi hisabi kana ƙara kusa zuwa gare shi domin hisabi yana farawa ne in ka shiga kabarinka daga nan za a fara lissafi kafin a je a tsaya babban lissafi to ya ƙara kusa sai ka yi ne sai ka yi shiri ka yi tanadi kamar yadda na bayyana za ka yi littafi to lalle littafin nan da za mu yi ko wallahi ke mun zubar da hawaye duk mai hankali cikinmu musulmi wallahi in za ka zauna kai wakan kaza wallahi sai ka zubar da hawaye in dai kana da hankali me yasa za ka zubar da hawaye shine ka duba ka ga lokacin da Allah ya ara maka damar da Allah ya baka kana iya sallah kana iya azumi kana iya salati kana iya zikiri kana iya kaza da ayyukan alkhairi nawa ya wuce maka to wannan sai ka zubar da hawaye dan wannan kuma wallahi babu wani abin da ya hana ka yi a'a kasala ce kawai rashin tana cewa wannan aikin fa zai ma riba gobe zai ma amfani gobe wallahi shine kawai ya maka ya baka matsala wannan littafin ne ya wuce ka ka duba adadin kwanakin da muka yi na shekara kullum muna sallah biyar manzo Allah sallallahu yake cewa dukkan wanda ayini yayi wa Allah sallah raka'a goma ko sha biyu Allah zai gina mata gida a aljanna haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam alƙawarin Allah ne wanda yayi wa Allah man salla lillahi 12 raka'a bana Allah lahu baitan fil janna yace kullum kana da damar a gina ma gida aljanna me zaka yi sallah raka'a goma ko sha biyu shi ne kafin asubahi kai raka a biyu kafin azahar kai raka a hudu bayan azahar kai raka a biyu bayan magariba kai raka a biyu bayan isha kai raka a biyu goma kenan ko goma sha biyu in kai biyu bayan kafin azahar goma ko goma sha biyu in ji kai wannan za a gina maka gida aljanna annabi ya faɗa talatin shi hadisi ingantacce amma ina rawatin nawa suka wuce mu ba adadi ba biyu ba wallahi amma in mun gama sallah ne miki ba abin da muke yi kafin sallah lokacin da za ka yi raka a ko wani ba abin da muke a'a mantawa muke da wannan alkawarin kuma kullum muna kwatantawa ga kwaɗayinmu da duniyar nan yadda muke kwaɗayin wannan duniyar yanzu a ce maka ga wani aikin da bai wuce wahalar da za ka yi na raka a goma sha biyun nan ba a ce gwamnati ta ce zo ka yi min zan gina maka gida a nasarawa jihar ba abuja ba mai tama ko abuja kaza ba nan ba a'a a jihar a kano a'a ba kyale ma ba a Kano ba ma jihari a'a a wata unguwa mai daraja a Kano ba jihari ba ya yi tsada za a gina maka kullun gida kuma gida mai ma'anar gida kullun yi mun iya kaza za a baka wannan wallahi malam gudu za mu rika yi muna yi kullun so muke a ba mu wannan gida amma daga na aljanna ina ce dan ya cuce ko kuma zuciyar mu dai dan kalmu laka shi dan komai akwai lokacin da mu ne muke wato sakaci da rashin himma yanzu don Allah gidajen da muka rasa na aljanna guda nawa ba adadi ka duba eh, eh, nazila da ake yi azumin nazila ayyamun zai alhamdu da litinin nawa ya wuce mu Allah kaɗai ya sani sada zamanci shekara wata goma sha biyu nawa ne ba mu yi abin nan Allah kaɗai ya sani in mun lissafo ayyukan alkhairi wallahi malam sai muka ta to sai ma muka yi a shekara ashe kawai ta tafi ta mu ma kawai bacci muka yi ta yi wannan littafin ya kamata mu rika yi aikin alheri da ya wuce mana gashi shekarar ta kare ta tafi wallahi ba za ta dawo ba ya abin da muka yi din iya rabon mu kenan laifin waye laifin mu ne to mu gyara wannan shekarar yanzu yau muna rana ta biyu a sabon shekara ashirin da shida to tun da mun yi asara a watan wannan din mu iya kokari mu ga cewa wannan gidan da annabi ya ce za a gina mana sallallahu alaihi aljanna mun yi raka a goma ko sha biyu dan Allah mu dage mu rika yi azumin da in kai azumi daya man sama lillahi yawman wanda ya azumi daya saboda Allah ba'ada Allah baina huwa Baina, nari 70 Khalifa, azumi daya saboda Allah Allah zai nisantar da kai daga wutar jahannama tsawon tafiyar shekara ta zarar shekara 70 in biyu 140 kai hudu 280 ma'ana za a wayi gari a ranar kiyama sai sunan jahannama da kaji da ake karanta maka amma ba za ka ji labari ba motsinta ba a gobe kiyama saboda ne kayi azumi kayi azumi kayi nesa da ita Allah ya nesantar da kai ba kafa ba kai ba labarin don Allah wannan wani alheri ya fi maka a tashi kiyama a ce gashi an janyo wutar jahannama amma ba kama da labari mala'iku dubu saba'in za su yi mata lanzami su janyo ta amma duk abin da ake ba da labari na wuta sannan ka je ji labari ne amma za a waye gari kai baka taba wata Din wani abu na ba sai sunanta kawai saboda an tashi kiyama ba kai ba ita dan me dan kai wa Allah azumi kowace rana daya in kai azumi saboda Allah za a nesantar da kai ta zan tafi shekara 70 tsakaninta da wutar jahannama za a waye gari ɗaya eh, aljanna ka sani ita ka ji suna kuma ka ganta wuta ko sai dai sunan ta kace saboda ne kai azumi kai azumi nawa muka yi azumi na bila to saboda haka abin da ya kamace mu shine wannan shekarar mu wa Allah alkawari ko mu yi wa kanmu alkawari cewa za mu yi iya abin da za mu yi na aikin alkhairi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kullun yana gaya mana cikin hadisi da yawa yana cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an karkare na aikin alheri ku ya yake kuwa haka yace la ta'kiranna ba hadisi ne ba bi ba yana nana ta wannan magana karkare na aikin alheri ba a rena aikin alheri saboda me saboda da kadan da kadan ake tarawa yayi yawa ba kadan aikin alheri haka ce la ta'kiranna min al-ma'ruf shay'an karkare na wani abu na ma'rufi aikin alheri in dai kai Allah yace huma taf'alu min shay'in fa inna Allah bihi alim duk abin da kai Allah yace ya sani ya sani zai ba sakayya akai min shay'in yake, ko ya yake kuwa ko kamar bakin allura ne alherin da kai sai kaga sakayya sau man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu zaka Allah zai biya ka wa ma taf'alu min shay'in ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa duk abin da kuka Allah yana kananatawa kar ku yana aikin alheri Allah in dai kuka yi dashi, ko kamar bakin allura ne wallahi sai ka gani Allah ya biya ka shi yasa ya faɗa wasu ayyukan da mu a wajen mu ababa ne wanda ba sa cikin lissafi amma sai annabi ya ce ku yi koda shi ne walau an talka haka bi wajen tsarin aikin alheri zai gagare ka ka gama ɗan uwanka ka saka masa fuska saboda Allah saboda ɗan uwanka ne Allah zai baka lada walau an talka haka bi wajen tsarin ka duba ne wannan karkare na aikin alheri sai ya ce wa imaqatul adha anil tariq kana wucewa ka ga wani dutse wani karfe wani waye ka kawar da shi daga hanya kar wani itaka ya ji rauni Allah zai baka kar ka rena aikin alheri me iya kokari duk wani abu da ake samun lada da rabban lahira mi yi shi a wannan shekarar ka tara ka tara ka tara kuma muna buga muku misali da yawa daga cikin ku suna da abokan hulɗa 'yan kasuwa kuma suna jin labari a yanzu da muke rayuwa yanzu ba fa kasuwanci ake wai na irin lokal kasuwanci ne ake wai kana da shago a kasuwa ka waye kai ka je shago kai ba haka ake yi ba a'a kasuwanci ake iri iri ka dora kaya akan abin nan abin nan a social media a internet ba wai iya shago ba ka je kana da shago a can kana da abokan kasuwa haka ake raba kafa kaga mutum yana bugawa can ya kuma abin mamaki ba wai irin ka iri na talaka ba a'a wanda ya ba wa miliyan 500 biliyan baya haka take wallahi wanda ya ba biliyan ba baya biliyan biliyan su dubu amma wallahi ba harkar da baya yi wanda kare na yana saboda mai so yake biliyan ta kara mai karuwa ta karu ta haka ake yi to lahira ma haka ake mata kama can kama can kama can kama duk aikin alheri tattara domin ka samu rabu a cikin wannan shekara Allah ta'ala ya ce ya ulazina amanu taqullaha ya kuma su imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad kowa ya duba ya gani me yayi dan gobe kiyamarsa wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad kowa ya Allah ne ya fada ku duba me kuka yi dan goban ku na kiyama واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أبو نبي Hadisi, ko da yake yana da rauni imam tirmidhi ya ce hadisi ne mai rauni an rawaito cewa ma min ahadin yamutu illa najm babu wani wanda mutuwa za ta so masa sai yayi nadama wannan hadisin an rawaito imamu tirmidhi amma shi hadisi bai inganta ba sai dai qur'ani ya tabbatar da wannan ma'anar ma min ahadin yamutu illa najm babu wanda mutuwa za ta yi min sallama sai ya ci da yatsa ya yi nadama nadamar me zai yi ya ce yin kana na najima idan mai aikin alheri ne sai ya yi nadama Allah ya kuna da ina ma ya kara alheri don yanzu ya ga alamomin alherin sun fara bayyana gare shi mala'iku mutuwa in sun zo yayin da za su zo karɓar ran mummuni daga nan zai gane cewa alherinsa ashe yana da rana ga ranar ta kuwa ga ranar taro mala'iku in sun zo karɓar rabonmu ne za su yi masa albishir kar ka samu damuwa kar ka ji bakin ciki la taqaf wa la tahzan kar ka yi bakin ciki kar ka ji tsoro إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا هكا الله يجي Masu إيماني mutanen kirki, idan mala'iku sun سوف karɓar ransu. Mai cike gaya musu Allah ta kafu wa da tahzanu kada ku yi bakin ciki kada ku ji tsoro aka ce Allah ta kafu kar ku ji tsoro abin da kuka bari a baya domin mutum ya zo mutuwa lissafin lissafin baya yake yanzu ya bar kaza ya bar kaza kar ka damu da wannan wala tahzanu inda zaka je da kake tsoro kar ka yi bakin ciki kar ka damu wa abshiru kuma sani musu albishir bil jannati allati kuntum tu'adun yadda mutum mu'mini kenan ake karbar ransa to anan zai ce kash ina ma damar da nake da ita na yi aikin alheri yanzu abin da ya gani kenan rabansa na aikin alheri to saboda haka babu wanda zai mutu sai na dama ina ma na yi ayyukan alheri da yawa wa in kayan musiyar in ya yi aikin da ba na kwarai ba ya yi tsiya ya asha ya yi kaza zai yi na dama Allah ya kuna naza ina ma a ce yi ba ina ma a ce ya tuba ina ma a ce ya gyara babu wanda zai mutu sai ya ga wannan kowa ya shi shine Allah ce hatta idza jaa ahaduhum al-maut har sai mutuwa ta zo wa daya daga cikin mutane kala rabbir juhuni zai ta ya Allah mai dani duniya shine dima na wannan hadisi in da kirki ne ya Allah mai dani in ƙara kirki in ƙara samun rabo in ba mutumin kirki bane ya Allah mai dani in gyara la'alli a'malu salihan fi ma tarak in gyara abin da na baro in yi aikin alheri in gyara sai aka ce kalla kama kara ba a komawa Allah ya hukunta in an tafi lahira sai dai a jira can wata sabuwar tafiya ce ba dawa da baya inna a huwa qa'ilu a magana yake faɗa inji Allah magana yake faɗa amma ba ta da tasiri ba ta da amfani wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ya hakuri an gama magana hukunci ya tabbata yanzu zaka zauna ne kai jiran da nan dako kafin a tashi kowa ya ga inda yake gidansa ma'ana ya karasa amma ko yanzu ya gani abin da ake nufi ka zauna a barzaku ka jira kafin ka ta gidanka ko gidan aljanna ko ɗaya gidan Allah ya sanya mu yan aljanna to saboda haka babu wanda zai mutu face zai da dama hasul basri Allah ya masa rahama wata rana an je janaza wani an je an binne wani mutum sai ya taba wani a kusa da shi yace tura hadal mayyit law raja ila dunya ma za yasna yace ba ni labari wannan da muka binne yanzu da za a dade shi duniya me kake ji zai aikata yanzu da zai kuma kasuwa kai ai dama ma ya baro kasuwarsa ya baro sana'a da a ce Allah zai ara masa lokaci bayan mutuwa ya ce dawo duniya kasuwa zai koma sana'a zai koma ya ce dama ban ƙara ta cinikina ba ban ƙara ta wallahi ba zai koma wannan ba me zai yi yana tambayar shi wannan abokin rakiyar ta shi yasa kullum idan mun je raka mamata nake mamaki in ga mutum kamar bai damu ba yana dariya yana waye sai ji shi ya manta an jima shi ne a ko bai san halin yanzu ka duba da ramin da ake sa mutum abin ne shi bai kai ga mutum in yaje abin nan hankalinsa ita shi ba a zuciya ce ta mutu shi yasa ba a tuna ba yace tura hadal mai ba ni labari yanzu wannan da muka binne ba ni labari laura da ayar duniya maza yasna da za a dadi shi duniya yanzu me kake ji zai yi kala sai mutum yace hasan basri ya tsuru min fa'ati wallahi yanzu ai ba ba ai sai sallah sai azumi sai zikiri sai salati sai aikin alheri saboda me yaji ya gano ya ga yake ne kala lahu sai hajjal basu ya ce to saurara ka ce kad fatar fala ta hudu shi ya yarga riga ya ta ya makara ba zai dawo ba bare ya gyara amma kai ba ga shi kana kai ka binne shi to kai ba ta tsere maka ba damar kana da ita yanzu yi maza ka gyara kafin kai ma ka zo ka samu kanka a matsayin da yake ka duba wani wa'azi kai ka gamsu da zai dawo duniya wallahi ba zai koma kasuwa ba saboda abin da ya gano wallahi ya gano abubuwa da yawa wallahi ba zai je kasuwa ko sa ya hakura duniyar lahira kawai zai gyara to shi yanzu ya makara ya tafi to kai ka gyara tunda yanzu kana saurin numfashi yi kokari maza kafin kai ma ka samu kanka a wannan halin shine Allah yake bada labari yake cewa yau mai idan ya tazakkaru al yau mai idan a wannan rana ba rana alkiyama kaɗai ba har ma lokacin da mutuwa ta zo mutum ya tazakkaru al-insan mutum zai rika tunawa a wa lahu Allah yake amma ya makara wa'azin ba zai masa amfani ba a lokacin wa anna lahu dhikra ina zai mata amfani wannan wa'azin tunawa ba zai ba za ta mata amfani ba ya kulu zaka ji mata yana ta ya laitani qaddamtu li hayati ina ma na gabatar da wani abu saboda rayuwata qaddamtu li hayati wata hayatin ina ma nayi abin alheri dan rayuwata li hayati wata rayuwar ba watan da ya baro ba domin watan da ya baro ya riga ya ta tafi yanzu wata ya gani tabbatacciya cewa li hayati ina ma na yana nufin dan gaba dan rayuwar gaba shine li ce bana ina ma a duniya na gyara dan rayuwar da za ta zo nan gaba li ce. ba wai yana magana wacce ta wuce ba wacce ta wuce guda na wace. guda na ce ba ta da yawa shekara nawa ake a duniya 60 ne 50 60 70 80 kenan. casa'in in yi yawa in yi yawa ɗari shi kenan an gama to wancan fa za a tafi ba ta da iyaka kaddamtu li hayati shi yasa Allah ya ce rayuwa ba wannan bace waccan ce ka daina cewa wai kana raye a'a yanzu kana raye suna ne na hakika shine wancan da zaka tsallaka gobe ko anjima. jima domin Allah ya ce wa ma hadhihi alhaya ad-dunya Allah ya ce wannan rayuwar ta duniya ba komai bace illa lahun wa la'ib wargi ce wata ne ba kai ka dauke ta rayuwa wa inna ad-dar al-akhirah Allah yace hakika gidan lahira lahiyal hayawan ta rayuwar take amma wannan wa'azin wa yake amfana laukanu alamuna masu ilimi suke gane masu ilimi wani irin ilimi ne dan Allah da muke bukata wanda ba zai ishe mu mu gane cewa lahira ta fi duniya ba ku ga mun dan Allah wani ilimin muke bukata cewa za mu rayu shekara hamsin sittin saba'in tamanin a duniya mu tafi lahira ba iyaka yanzu wannan bai ka wani ilimin kake bukata ka gane wannan laukanu ya alamuna da mutane suna da ilimi suna ganewa kai wani karatun kake bukata a yi maka cewa lahira ita ce gaske wa inna daral akhirata la hiya alhayawan wa kuma hakika gidan lahira ita rayuwa hakika take a can yanzu kai wani wa'azin kake bukata wani ilimin zaka yadda cewa eh gaskiya ne lahira ita ce tafi nan ba ka bukatar wani karatu mai yawa gashi nan a zahiri ka rayu shekara hamsin sittin 70 nawa gashi nan muna binnewa kullum me fata a gaya maka wa inna daral akhirata la hiya alhayawan waccan ce rayuwar gaske dan me ba za ka yi fafutuka dan waccan rayuwar ba ta gaske ka tsaya kana bata lokaci a hakika muna buƙatar mu kan mu fada mu gyara al'amuran mu yan uwana mu kaucewa an taswif zanyi zanyi taufa taufa ka tsaya ka dage ka yi abin da ya kamata bayan Allah haka suke yi ba sa wasa da abin nan walla ce kai ta mamaki wai mutum ya je ya zauna a daba hira ya awa biyu awa uku ana hira ana labarin canza siyasa abin nan abin nan me ake cewa canza sheka ta jam'iyya ana abin nan takarar gwamna takarar waye kana ta ɓata lokaci ana can ana takarar lahira ka awa biyu ba awa uku kana hira kana abin nan taba waya kana bin ka ga me ake a duniya ina ake abin nan wannan abin nan yan tiktok sun yi kaza kana dariya kana waye duk fa wannan a awannin nan ka manta ba cewa duk an gama lissafi wannan kai asarar su ne wallahi ina ma a ce zikiri kai ko salati ina ma a ce nafila ina ma a ce karatun qur'ani dan Allah a kyale wayannan abubuwa a tsaya a tunkari abin da yake gaba abu na uku na ƙarshe yan wana abuwa ne guda uku zan tuno mana da su saboda mutuwar Allahu alam ana lissafa shekaru don wata rana za a lissafa babu abu na farko da zan da hankalinmu a kai shi ne mai da hakki zuwa ga ma'abota hakki duk wanda yake da hakki a wajen wani ka ba shi saka kafin lokaci ya kure maka dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi ingantacce wanda imamu bukhari ya rawaito ya ce man kana ummatu mazlamatun li akhi duk wanda yake da wani hakki na dan uwansa a kansa falyatahallalu minha yayi maza a yau ya ba shi haƙƙin shi fa innahu za a ga wata rana laita samma dinarun wala dirham babu dinari ba dirhami babu ƙwandala, ba nera, ba kudi ne zahira min qabli an yu'khadha a akhi min hasanati an dai lahira abinda kai na alheri nan shi za a diba a biya bashi da shi in kana da aikin alheri kenan gwargwadon abinda kai na cin haƙƙin mutane ka mai musu da haƙƙinsu ba to za ka biya wallahi za ka biya manzo Allah ya ce tun a yanzu yi maza ka mai da ma abota haƙƙi haƙƙinsu kafin lokaci ya ƙure. aikinka na alheri za a biya bashi da shi in kana da shi in babu kuma ukhizat mai sayi aji a a ɗauki laifin waɗancan a ɗora maka a biya haƙƙi ko wanda ke da haƙƙi kan shi na wani ya biya haƙƙin ya zauna lafiya abu na biyu mu zama masu afuwa da yafe wa juna domin ɗabi'a ta ɗan adam ana da rigingimu haka rayuwar take yanzu haka nan za a gani ana baka wani da wani akwai rigima ta kaza wani da wani wani abin sai kai ta mamaki duk kuma akan abin duniya ne wani ya samu kani wani bai samu ba saboda haka yana yakarsa dan me zai samu kani wani yana ganin wani yana samu abu kaza shi bai samu ba wani yana gani wani ya sha gaban sa a kaza sai kai ta mamaki wai ba har tsafi ake akan promotion ba irin na ma'aikata wai wani zai ci gaba a je a yi tsafi kare ci gaba kujerar nan ba zai hauta ba bare yan kasuwa wane ya fi samun yin abin nan kwastoma saboda haka aje a matsani ya daina zuwa kasuwa ko a yi masa abin da ake cewa ya bakata a yi masa kuciya ya yi wani wajen wajen akan abin duniya wai yana ganin wannan to menene a ciki sai dai matsalar zuciya ce in babu tarbiyya ma haka take to me kokarin mai mu yau tona afuwa duk abin da ya hada mu rigima abin duniya mu manta da wannan abin duniya mu yi haƙuri wani wai ba zai zo masallaci ba dan kare hade da wani saboda abokin adawar sa wani ba zai abin nan ba kaza saboda ba zai kaza ba saboda wani ba abin nan wani zai kuma yanzu musamman ma tsabaci tsabaci sun zama kamar ma abu ne ya zama jiki kuma ba akan komai ba akan duniya wani ma wai akan budurwa ba ake nema wai wani an ce ya ji sun ne je nema aure su biyu an ce za a ba ɗayan saboda haka ya je ya mata tsaji ko ya wancan tsaji inna lillahi wa inna yanzu haka da nake muku magana wannan waye na zubar da hawaye wai matar da ya nema waccan da aka nema auren ta ba a bada auren ba sai an yi aure wata sai aka ce to za a ga zai zauna da wannan tun da ya aure ta ba zaman lafiya ba kullum ba lafiya da aka je aka yi ruki aka ce aka ce an mata binne a wata kasa a wata kasa ba kasar da ba za ka iya zuwa ka tone binnan ba wai an binne wani abu saboda ba za ta kai wai mata ba wai waccan tunda ba a bashi waccan bai aure ta mutu ba zai zauna da wannan aure haka aikin mutane ke nan yanzu to wannan musiba ce da ya kamata mu yi kokari mu kauce a irin wannan musiba tsabace tsabace ba ba ba ba ga kautawa akan abin duniya ko duk wanda ya tara duk wanda ya samu din zaga iya lokaci kankani ne musamman mu a wannan zamanin duk wanda kaga ya tara din ba lafiya ce da shi ba ba dadin abin yake ji ba a'a kawai dai dabi'a ta dan adam ta ta alfahari cewa eh shine kaza shi ya samu amma ba wani abu a ciki wallahi da ka sani saboda kamar wa juna abuwa abin duniya kare hada mu rigima duk za mu gama mu kare duk kowa ya kama gabansa ya tafi ba duniya ba ma duk za a barta Allah ya ce khudhil afwa ya ga ma yake sa ta kari afwa wa amrul kai umani da kyawawa arin alal jahilina ka kauda kai ga masu wauta Allah ya ce wa anta afu aqrabu littaqwa yin afwa shi yafi tsoron kusa da tsoron Allah ka mene menene a ciki ka manta da wannan harkar da ta hada mu rigima kawai mu ci gaba da rayuwa normal ayi abuwa haka annabi ya faɗa ta sanar hadisin imamu ahmad daga uku ba dan amir Allah ya kara masa da uku ba yake cewa da ke to rasulullah na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ta sai yi maza na je na kama hannun manzon Allah fa akhadtu bi yadihi fa na qultu nati ya rasulullah akhbirni bi fawadil amalin. ba ni labari wani aiki zan yi wanda yake mai falala ya ma'aikin Allah na hango ma'aikin Allah sai na yi maza na je na rike hannun sanje uku ba ya ce ya ma'aikin Allah ba ni labari aikin da ya fi falala da zan yi kala sai ya ce ya ba ya kai ukubatu sil man ka aka sada zumuncin dan uwanka da iyanke maka zumunci sil man ka aka ba a ce ba sada zumuncin dan uwanka da ya sadan maka a'a wanda iyanke maka zumunci kai sadar da zumunci in kai haka kai yake babba mai alheri wa a'ti man haramaka wanda shi da yake da shi ya hana ka yanzu kai da ka samu ba shi wannan babban aiki ne wa arid amman zalamaka in wani ya kokari ya shaɗe ma kafa ya yi maka abin nan irin yadda yara suke cewa nan ya kwashe ma kafa ku sai ka fadi to kai yau sai ka zama kafa kai shi bai da kafa yau kai shi da kafa rike shi ka tallafa masa shi da ya hana ka da ya samu dama kai da ka samu dama ba shi yi mata alheri in kai wannan yana cin fawazilu al'amal yin afuwa ga wanda ya zalunce ka ga wanda ya maka keta ga wanda kuma amma dai kun san irin wannan aikin sai waliyan Allah da yawa daga cikin ba ma iya wannan a ce shi da ya mun kaza a'a cewa aka yi kai yi masa alheri shi da bai ma ba shi yanzu ya ga sakamako mai kyau a wajen kan kai haka kai babban aiki mai falala manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama wa ma za da abdan bi amri illa izan bawa baya samu komai in yi afuwa sai daukaka in dai kai afuwa to kai Allah zai kara dagawa in kuma kai yake ta kace ai ni ma kaza ka sai Allah ya kyale ka kai afuwa Allah sai ya daukaka kai baka daraja abu na karshe addu'a yan uwana mun shiga sabon shekara me ta addu'a wataƙila da yawa daga cikin yan uwa kowa da abin da yake gabansa amma akwai abubuwan da da ana baka labari jininka sai ya hau wallahi amma maganin dukkan abin da yake na damuwa shine addu'a ka roki Allah ka yawaita addu'a Allah zai kawo maka yayewa na dukkan damuwa manzo Allah ya ba mu labari sallallahu alaihi wasallam cewa za a wayi gari ɗan adam ya samu kansa a cikin fitina in ka san me ma'anar fitina da dukkan ma'anarta domin ya ce Ba badiru bil amali ku yi gaggawa na ayyukan alkhairi sai ce fitanan na an go fitintunu ka sai sa in lai muslim manya manya masu duhu kamar irin dare da ya duhu da in ka fitar da hannunka ba ka iya ganin hasken hannunka saboda to haka fitina za ta zo ta mamaye mutane fitanan ya ce ka kai sa in lai muslim fitina a cikin addini imaninka fitina a rayuwarka fitina iri iri manzan Allah ya ce ta karabu zaman zamani zai kusa ya matse ya zama yanzu gari zai waye yanzu dare zai yi ya ce za a zo lokacin in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa yuqbadu ilm za a dauke ilimi ya zama mutane mafi yawa jahilci ya ya mamaye su wa tadhharu al-fitan fitantunu za su bayyana wa yulqa ash-shuh rowa za ta yawaita ga abin duniya amma rowa ta karu kin ba da zakka kin yin sadaka kin taimako wa yaksuru al-harj mutuwa ko kashe-kashe zai yawaita duk abin da ya faɗa yanzu duk muna gani waye baya gani ta karibin zaman lokaci yayi kusa kafin ka ce ne magarba ta yanzu ba ga shekarar ta zo ba ku jira ku gani in muna raye gobe za mu zo mu ce an shiga kotun zama ko kamar kiftawar ido shine taqarrubuz zaman alkiyama ce ki ƙara matsowa sannan sai me sai kuma bayyana fitintunu karancin ilimi shi nan muna gani jahilci yayyawa yawa ga mutane da yawa amma duk wanda ka taba sai ka tadda abin tausayi ba karatu kuma ba wai karatun damar ce ba Ba damar gaci ta yadu ta ƙara faɗi amma mutane suna nisantar ilimi saboda yanzu an ce wayan kai karatun ma ai ba wani ake samu ba a bar karatu a koma duniya tunda yanzu duniya ake bautawa shi yasa sai ilimi ya tada baya musamman na addini kai da Allah ustaz shekaru wajen talatin baya kusan shekara talatin na tunawa na karanta a wata makaranta to makarantar irin wanda ake combine education ilimin addini da na boko ne ba zan manta ba wallahi shekara wajen talatin baya na karanta a wata makaranta akwai wani babban mutum ma'aikacin gwamnati babba ne sai matansa biyu sai ya ɗauki ɗaya daga cikin ya ce an buɗe makarantar ta samu suna ta samu karbuwa sai ya ce yana so ya kai ɗansa ɗaya matar ta ce ba ba za a kai ɗan ba dan mai saboda kai ya je zama ustaz ba zai da ba zai yadda ba ba za ka yi ɗanta ba sai dai tace shi kenan aka ɗauɗe daga cikin yaya aka yi wannan makaranta to ana yin boko ana yin karatun addini shi wanda yake zuwa makarantar mu ta addini combine din nan da yake ta samu gata a lokacin karatu na boko manya-manya malaman boko karatun arabiya masha Allah in an zo gida shi wancan da yake zuwa boko zallan an zo kwatantawa sai ya buge su a bokon arabiya kuma su zero shi ko dama karatun zafi zafi ake ga arabiya ga abin ta ce ta ba za ka ɗanta bai zama ustaz damuwar ta kenan so take ke turanci saboda an daɗe mutane su kawai duniya duniya duniya saboda haka ilimin addini kullum ƙara baya yake yanzu in kuna tambayar makarantun islamiyya an ka ce ina san malami masu ɗaukar malamai irin na gidajen nan ka ce za ka ɗauki kana san malami wanda yake malami zai iya karantar da yanka wallahi baka isa ba ba za ka same shi ba fama ake saboda ne an daina yin karatu. ce kai kai karatu ne za ka samu yanzu nawa ake biya islamiya ka kyale ka je kai karatun kwamfuta ka yi yanzu ai ake yi yanzu abin nan ake abin nan in ba likitancin ba sai kaza da kaza courses masu tsada da ake samun duniya su akewa shi yasa duk wanda yake dan kudin sa zai kai dan sa private gurgurdan karbin sa kuma kullun yaki ake yara ba su iya turanci ba hmm? turancin su ya rauni amma kai ka taɓa jan ce yara ba sai arabiya to sai in ba sai arabiya sai ne watakila a kabari za a ce marar buka da turanci ko isi abin nan za a tambaye shi watakila sai mutane ke ba ruwansu saboda haka iya gaje karatun yana ƙara yawa amma jahilci yana ƙara ne yana ƙara yawa mutane ba sa karatun addini sai irin addinin abin da ake kallo kawai to zaman kusancin alkiyama ne karancin ilimin addini wa zaharul fitan fitan sun za su bayyana fitina kowace iri ce faɗe ta ta bayyana me ya saura me fitina me ba a zarar mutane da shi ba wayan kasha sannan ruwa ce tsanani ga duke ta yawa amma bayarwa sai kaɗan wayan surul har kisa yi yawa zubar da jini in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzan Allah yake tawazu billahi min alfitan ku yawaita neman tsarin Allah daga fitina shekara dubu da ɗari biyar kenan manzan Allah yake tanana ta wannan yanzu can suka dace su yi addu'a a zamanin komu yanzu mu yanzu ya dace saboda tafiya sai tafiya fitina mu muke ganin ta duk abin da aka ambata muke gani saboda haka abin da za mu yi riko da shi na gaske a yanzu shine addu'a wallahi malam ka tsaya kai addu'a Allah ya tsare ka daga dukkan fitina kowace iri ce Allah ya tsare ka daga dukkan fitina yanzu a lokaci ne na addu'a da neman tsari daga fitina kowace iri ce mu yawaita addu'a mu nemi tsarin Allah musamman fitina ta addini kuna ganin yadda abubuwa sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutuna ta rayuwa ga ta nan muna ganin ta iri-iri fitina ta ga ta nan babu adadi to babu magani sai addu'a ina take nana ta wanda bai san me ake a duniya ba shine yake kwance yake bacci da munshari amma wanda ya san me duniya take kai tsinin da take kai wallahi ba zai iya bacci ba saboda masifu ne manya-manya suka tunkaro duniya yanzu kuna gani dai mu a nan in aka ce mutum ya aje abinci a ce abincin shekara nawa ya aje ba ma yin wannan sai an fita ake nemowa to aka waye gari aka ce an samu mutum da mutum ba zai je neman abinci ba sai dai a mutu da yunwa yanzu abin da yake karkasa a duniya shine rigingimu manya-manya wanda ake jin tsoro cewa an sun barke ba san ina duniya za ta ba ana ta jin cewa isra'ila tana shirin ta kai wa iran hari iran tana ta tanadi yakin rasha da turai da wane ne rigimar kaza da kaza mu ma ga samu nan tana nan ana kawo hari ana wane ne kuna jin abin da yake barwa a barno? ba gama da wayan can ba wani abu ta fitina ta buɗe koma. ana cin fargaba da tsoro wanda ita ce fitina ai mutane suna cikin yanayi na ban tsoro addu'ar wannan abubuwa maganin ta shine addu'a mu yawaita addu'a mu koma ga Allah Allah ya shiryar da mu zuwa ga abin da yake madaidaici zuwa ga hanya ta daidai Allah ya tsare mu daga dukkan fitina mu yawaita addu'a Allahumma rabba jibril wa mika'ila wa israfil fatir as-samawati wal ard alim ghaib wa shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tashaa ila siratin mustaqim manzo Allah yake wannan addu'a yana roƙon Allah ubangijin jibra'il ubangijin mika'il ubangijin israfil ya dora shi akan hanya annabi yake wannan addu'a hanya ta siratul mustaqim annabi yake wannan addu'a waye ke yin ba mu mu yake koya to kai addu'a duk wayannan abubuwa kai Allah ya datar da kai akan hanya ta daidai ka rayu cikin aminci da imani ka gamu da Allah da imaninka ka samu ramar ubangiji mai yawaita addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya ba mu daga dukkan damuwa Allah ta'ala ya tsare mu daga dukkan fitina a yawaita addu'a sannan lalle mu tsaya mu yawaita aikin alkhairi akwai lokacin da za ka makara ka yi maza kafin lokacin ya zo yanzu kake da lafiya yanzu kake da iko yanzu kake da dama mu yawaita aikin alheri a wannan shekara mu rika lissafawa a kullum me muka yi na alheri me muka yi na alheri wannan zai taimaka mu yawaita yi din kuma mu kiyaye sabawa Allah mu kiyaye saba Allah cin haram ba da amfani mu kiyaye cin haram mu yi iya kokarin neman halal mu yawaita istighfari da tuba akan kurakuran mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا wa بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين صلى كدونة ملاقيا Allah ka yi mana albarka a kasar mu Allah ka yi mana albarka a garin mu Allah ka yaye mana dukkan fitina ka tsare mu daga dukkan fitina ka zauna da mu lafiya Allah ta'ala ka yi mana albarka cikin abin da ka ba mu ka shirya mana zuriya ka shirya mana matasa maza da mata Allah ta'ala ka ba mu ilimi mai amfani ya Allah ka tsare wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga dukkan fitina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi